Alhamdulillah ya Abuja. Allah ga ta kama yi boko. Da wayar Allah ba da Allah. Gari gari kada ya cika da surutu. Wasu wasu na gaya maka maganar na kashe mun ba gaskiya ba ne ban zance. A na ce muka ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa. Kashe wata maganar mu an yi ta ai sai kai ta mamaki ta ya za a yi kaza a yi kaza. Maka to shi kenan na yi kake hali. Eh wata ma na yadda duk dai ka ba mu da za mu iya yi wanda abu wajen kai top team to ce da shi ne ba abin da zan iya cewa Sai ina ganin bongo so is this alternative ko as ai ba ba ba ba damuwa kai da haka wannan ba za ta wannan kam kai ta san ba za ta yi kawai dai a tunda dai da don ba mu da gwamnati ma muka rasa gwamnati ne da kai hakuri kai hakuri kai hakuri ni magana kyauta ne da ka ko miki ka san ba kyauta maka ba kawai dai ka hakuri sai ka zo hoton da yi in zai gan shi kamata ya mu ma kira mu ko ba gane ba ko symbolically hakan da ka dai hakuri kai hakuri Allah ya kawo ka lafiya kuma kuma shi abubuwan nan fa Allah ne gane wani calculation da yake a very wrong calculations duk wani calculation da yake ba a nan take ba ai ban bannawa ba a nan take ba na gaya maka kowa zai ji tsoron hidimai kowa zai ji tsoron wannan mutumin ne ya suke da da da da da da Jonathan Jonathan fa aiki fa ba shi ya zo aikin ya nuna cewa kamar gwamnatin wasu kwalabtu sauran gaskiya ne kuma dan an hana shi corruption din ne ba ba eh ba wai dan yin screen ba ne a fi kawo magana green alaji ai maganar kyauta dai ba kyauta ba amma dai ka hakuri ka bari dai sai ka zo mun fara magana da da shi gaskiya ya kira ni muna magana da shi ni ce shi? kafin ma magana da kai ne to ni ga Allah musabbar eh, dan ba kyauta ba da aka yi SLSD ya yi waye su rushe a gori waye kaza kaza kaza kaza da shi to ya kira ka yi magana da kai ya ce mai ba ya ce mashi yana ganin waɗannan abubuwan zai gani ne, sai dai ka zo ka san magana wayayen da take Allah kawo ka lafiya ba dai kai ne kai shuru yadda kai gwada mature sun ka don sai ɗan da kan kai shuru ka da abin nan labarin kuma da security suka bani

sit down kamar yadda muke mu zauna mai waɗannan bangano hannu za mu kira shi sauri da Allah yawwa sai mu zauna in ta kama daga baya kuma sai mu kira shi shi ne zai dawo wallahi gaskiya ban sani ba ban sani ba wallahi dan na zan ma dai kusan kamar dai mun yi manganu haka ba da daɗi haka yi ma zai I show him my anger sai ka zo Allah ya kawo ka lafiya ba damuwa a yi haƙuri da Allah ba damuwa ba damuwa